To a yau a shirinmu na mata muna tare da bakoncin Isma'u Muhammad Sani. Kuma yau za mu tattauna ne akan yadda ƙananan zawarawa ko za mu iya cewa shikan wawa mm-hmm. da idan sun fito sai su zo suna cewa su 'yan mata ne ba su taɓa aure ba shin a ganin ki me yasa waɗannan ƙananan zawarawan suke wannan ɗabi'a to saboda ya bibi zan iya ce miki yanzu gayu ya fito idan suka fito kowace ta san kanta ta san yadda za ta gyara kanta har sun fi wasu 'yan matan gogewa to wani irin gyara kai ke. sun san yadda za su sai mai mai kyau su yi kwalliya ki gan su kamar 'yan mata ɗaurin na 'yan mata babu wanda ban sani ba ga kaya suna ganin sun tara kuma kin san yanzu cewar zawara wannan sun fi 'yan mata samun kuɗi kin ga dole ne za su riɓanya siyan kayan kwalliya fiye da 'yan mata ya za a yi kika ce zawara sun fi samun sun fi 'yan mata samun kuɗi ya za a yi su fi su kwarai eh, zaurawa mata irin kananan zaura wannan sun fi 'yan mata samun kuɗi saboda kowane saurayi in ya zo in dai sanki yake yi ko da wani abu ne ma dai za ki ga saurayin nan zai ɗauki kuɗi ya baki saboda kin san an tambara zaurawa cewar gidansu ba komai ake iya ba su ba sukan iya neman sabulun wanka da kansu sabulun wanki in suna da yaro ma kuma hakan yake al'adar malam bahaushe ce eh, kai bai waye ba gaskiya duk ana irin samun wannan saboda in kika duba ko a zamanin dama za mu ji iyayen mu suna labari in dai kika fito gidanku to mm. za a tura ki cikin yara a koya miki a tura miki rayuwar kunci saboda dai ka a kara miki jin daɗin zaman gidan nan in za ki yanke mm. shawarar ki koma gidan tsohon gidan eh, mijin idan da eh, saki uku bane kenan to hakan ne yasa har yanzu zaki ga yanzu sabulun wanka ma kannan ki suwaye suwaye duk sai ma zaura ta fito daga gidan mijinta ta zo ita take taimakon iyayenta saboda duk saurayin da ya same ki in aka ce ke bazaura ce ko in kin iya soyayya ma dai kuɗin da ke samu da ban ga miki a takaice saboda wani zai tunanin yanda kika faranta min ni ma bara in faranta miki mm. kuma yanzu samariyan sai kika sun waye sai su kuke su kuge a baki 20000 10000 mm. sannan bayan da yanzu ya ilahi idan suka yi wannan ƙarya cewa su yan mata ne asiri baya tunuwa nan gaba misali ko da an yi aure to ai abin da nake miki misali shine yawanci idan misali a ce gari na Kanura ne hmm. sai in taho jihar Kano gurin wata yar uwata eh kuma na abu duk rakutun da na aure ko asiri ya riga ya tonu in namiji ya bacin ran shi bacin ransa daga baya za a zo a sasanta dama auren nake so in yi kuma na riga na to ku ke a matsayin ki na budurwa shin wannan ɗabi'a na ƙananan zaurawa yana ci muku to a ƙwarya yana bata muku rawa ne gaskiya ba karamin rawa yake bata mana ba saboda abu biyu zan faɗa miki suwa uku abin da yake bata mm. mana rawa ba bazawara idan za ta fita a cikin gidansu babu wanda ya damu da ina za ta ji ku kuma za ta iya fita ta je ta kai dare su kuma samarin yanzu idan kina so ku karfafa dankon zumuncin soyayya abin da kike so a yi miki ko me kika yi requesting ai mm. accepting shine in na ce zo kira raka ni guri kaza mm-hmm. zan yanki kafata zan bi ka za mu mm. je a wannan tafiya da za mu je mi za a je a yi min shopping zan ci zan koshi in na da har za a bani kuɗin kashewa mm. duka budurwa dai a gidansu in ta ta je ta za ta kana ta mata waya ina kika je ina kika sun bata muku sun sa samarin ba sa ba sa saka muku yanda suke yi a da ni abin da yake bani mamaki ma sai kiga bazawara ai shekara 18 25 wai saurayi ya aure ta mu yan mata muna nan a zaune <laughs> to shi abin da yake to kin ga wannan abubuwan da yana ɗaya daga cikin abin da yake sa maza shi kuma kin san so da sha'uwa hmm. namiji gaskiya idan kina faranta mai to shi fa duk abin da irin farantawa ne ana ta farantawa to idan ya dauke ki a hanya irin su i love you din su waye dan kallon soyayya nan a mota kuna tafiya inda zai je hmm. yana fa abin da yake damun shi duk wani tension da yake kan shi kuna irin hirar soyayya nan gaskiya zaki ga duk abin da kika so zai miki ba wai lallai sai an je an yi wani abu ko an yi iskanci ko na abu a'a ita soyayya ai ta kunshi abubuwa da dama